A sanarwar haɗin gwiwar da suka fitar masu ruwa da tsaki a sha'anin shari'a wato alƙalai da lauyoyi da akawun kotu waɗanda suka tare a farfajiyar kotun Tribunal de Grand Instance ta Yamai dukkansu sanye da baƙaƙen rigunan aiki sun fara ne da tunatarwa a game da wasu muhimman tanade-tanaden kundin tsarin mulki da ma dokokin ƙasa da ƙasa. Principe fondamental de l'état de droit et la démocratie. Shugaban ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa Maitre Bubakar Umaru na cewa Tafarkin demokradiyya wani abu ne da ya rarraba tsarin gudanar da sha'anin mulki a tsakanin rassan da ke da wannan hurmi. saboda haka mashara'anta kaɗai ce ke da ikon tantance gaskiyar zargi ko akasin haka sannan dukan 'yan ƙasa matsayinsu guda a gaban doka haka kuma shari'a zaman kanta take la declaration universelle des droits de l'homme la charte africaine des droits de l'homme et des peuples Wannan ya sa ƙungiyar alƙalai da ƙungiyar lauyoyi da ta akawun kotu kiran gwamnatin Nijar ta gaggauta gabatarwa alkalai rahoton binciken da ta gudanar a ma'aikatar tsaro ta ƙasa don ganin masu hannu a handamar da aka gano sun gurfana a kotu. mai shari'a zakariya muhammadu jigo ne a kungiyar alkalai ta saman wannan abun da gwamnati ya hudo na cewa wanda suke da hannu a cikin sace kudin al'umma da aka yi a ministan eh, tsaro ba za su dubaci shari'a ba za mu yi yaƙi Eh, tsayin daka da wanda zamanta wannan manufa ta gwamnati mun barar da ita kokowa da muke kokowa ce ta shafi kowa da kowa ba kuwa bace ta alƙalai kadai ba kuwa bace ta lauyoyi kuwa ce ta yan ƙasa duk wanda yake da kishin ƙasa a sama wannan zancen ya taya mu wannan kokowa domin ya zamanta an yi aiki da urka da oda an yi aiki da kundin tsarin mulki ba tare da an shigo cikin hanyuka na shari'a domin jaddada matsayinsu akan wannan bukata ta samar da haske Kungiyoyin uku sun kafa wata gamayyar da suka kira CCAG a takaice, kamar yadda sakataren ƙungiyar alkalai mai shari'a Nuhu Abubakar ke karin bayani. Komiti da muka sa na ƙungiyoyinmu don saboda mu kawo goyon baya ga juna bisa duk wani eh, abin da ya shahi cutar da muhimman gimshikai na shari'a duk lokacin da aka kawo barazana bisa kansu wannan kadir namu zai kawo goyon baya ga kungiyar da ta dace don saboda wannan gimshikai a kula da su a kiyaye su a kare su biliyan dubu ɗaya da ɗari bakwai na kuɗaɗen sefa ne aka bayyana cewa an zuba a ma'aikatar tsaro domin tunkarar matsalar ta'addancin da Nijar ke fuskanta. Sai dai bincike ya gano an yi da ciki akan wani bangare na waɗannan kuɗaɗe, lamarin da ya sa 'yan ƙasa suka ce ba za ta saɓu ba. To amma ministan shari'a Mur Amadu a taron manema labaran da ya kira a washe garin barkewar wannan cece kuce ya bayyana cewa gwamnati za ta fara ne da kwato kuɗaɗen da aka wawure kafin daga bisani ta kai maganar gaban shari'a. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.